assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a yau muna ah, farko azumi yau muka cikin 2023 watan ramadan yau farkon ramadan kuma farkon ah, azumin da muka ɗauka. abin da za ku gana rubuta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan shekara sam ba mu samu gaddama ko kuma rigima wurin ganin wata ba kamar kan da last two years last three years last year wancan shekara duka kuna ganin muna fitowa mu zo mu ce ah, an ga wata a wuri kaza wasu su ce a ah, san ba gani ba wasu su yi fada wasu su ce ah, an ɗauki azumi a yau wasu su ce a mu gobe za mu ɗauka wannan shekara kusan san ba ka ba an gani a bauchi an gani a kano an gani a borno ko eh, kaman eh, labarin da duk ya shigo mini kenan labaran da duk ya shigo mini kenan to jama'a dan allah dan annabi yanda muka fara azumin nan lafiya kowa ya ɗau azumi don Allah kan mu bari ƙarshen azumin wasu ce a ah, wallahi sam mu dai a ah, ba mu gani ba a ah, mu dai mun ga wata mu dai ba za mu cika ya zama mun san dai a niyan azumin salasi na yawman autis a wa ishiru na yawman mun sani to amma mu bari ya zama muna gaddama kuma mu bari wannan ya zama muna gaddama a tunda ma niyan azumin kayi ne za ka cika talatin ko kuma maybe in ya tsaya ashirin da tara shi ka ɗauke shi haka ka ɗauke shi daidai ashirin da tara ko kuma a'a za ka cika talatin to a fahimta ne tunda akwai manya malluma masana da aka sani da su ne waɗanda za su iya su direct ɗinmu su gani shi yasa ka duba sallah ma in za a yi ai kai kai kai sallah wannan ya yi fatiya wannan ya yi fatiya amma me me hikiman haka da musulunci a sallallahu alaihi ya zaɓi mana mu ɗaya daya daya ya zama limami daya ya zama gaba wala Allah zaka ga limamin hafizin Qur'ani ne amma akwai wasu bayansa sun fi shi ma hifzin wannan Kur'ani wala Allah limamin ba hafizin Kur'ani bane amma ɗan bayansa hafizan Kur'ani ne sai sa kaga kamar limami na iya yana karatu da yayi mistake ana so ɗan bayansa su tada shi yana da kyau amma abinda nake so in kawo cikin wayan duka shine a'a an zabi limami akwai limami akwai limami shine most important to she musulunci ya zabi muna akwai manya masana wa'anda su za su gani su ce a an ga wata kuma gaskiya su gani kuma su yada right, good to haka ya kamata mu yi musu biyayya tunda wani wani shugaban ka ne wani ya sani kuma an zabe shi ya sani to ashe in ya kai wannan lokaci suka ce a'a an ga wata a tsaya a tsaya ya kamata a tsaya a kakai taurin kunya ai ni ba dan darika bane tun da malamin ɗarika ya ce an gani a tsaya wallahi ba zan tsaya ba a aini ba ɗan izala ba ne tun da malamin izala ya gani ya ce a tsaya ba zan tsaya ba a aini ba malamin shi'a ba ne tun da malamin shi'a ya gani ya ce a tsaya ba zan tsaya ba a'a a'a a'a ku bari mu tsaya matsaya kaman kan da aka fara wannan wallahi very peaceful domin kaga wani wallahi wani azumin shi ramadanin shi yana farawa ne da cin mutunci wani ramadanin shi yana farawa ne da cin shi na ga wani irin hauka kenan wani wani ya an ce maka an ga wata wani wuri wani ya ga wata wani wuri in ka ya dauki ba za ka ce ba zan dauki ba amma don me za ka kasa wallahi a ai an iska ne ai wani kaza ba za mu dauki ba makaryata ne ah, kai wanka mu zan tutuka duka ka tsaya ka yi wannan ma wallahi tallahi malami ne kan minbari za shi tsaya a wannan ayan iska ne a wannan ba zan ba zan dauki ba to bas ya kaman dole kaman wani ya tsaya cikin gidanka da bindiga ya sa maka bindiga kan eh, kai yake ce maka in ba kai ba zai zai kashe ka je ka ga kai da Allah ka ne mana kai da Allah ka ne shi yasa ba dole amma kamu bari ya zama zagi kamu bari ya zama zagi yau in wani ya zo tsaya ya zai ce wai a daina azumi bi ma'ana an ga wata shi yana da tunani mana da yana da wayo nauyinsa ne inda ba kare azumi ba wasu suka ji suka yadda da shi suka gane cewa wannan babban malami ne wannan mun yadda da shi yana kawo mana Allah annabi she ba gani ba she ya ce an gani she mutane dubbanni suka tsayar da azuminsu ai nauyinsu na kan shi da bi mana kai kuma ba gani ba eh, kai kuma da aka gani ka ce ba gani ba a yi wannan kai kuma maganan ka ne kai da Allah shi sa don me yasa da zuwa tsaya ga, wani na zagin wani wani na zagin wani wannan ba tabiya mallumma bane wannan ba ba ma malluma wannan ba tabiya babban mutum bane wannan ba tabiya mai hankali bane wannan ba ba tabiya mai hankali bane wannan ba tabiya mai hankali bane shi yasa kan da muka fara wannan ramadan lafiya Allah mun roke ka Allah sa mu kare lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'a insha Allah wannan ramadan kaman kan da kuka ga <clears throat> ana zuwa da karatuttuka insha Allah haka kun san malamin da ke mana tafsiri malluma da ke mana tafsiri a nan biyu ne eh, uku ne ko amma bayan haka muna da babban malaminmu kakkab gaba Muftin mu shek ɗahir ah, usman bauchi babban malamin baban mu. wanda yake mana tafsiri wanda tafsirinsa yana zuwa marice insha Allah sa'annan bayan haka ah, shi tafsirinsa yana zuwa automatic marice sa'annan bayan haka muna da shek nasir ado musa shi ma wanda yake zuwa yake tafsiri a nan shi wannan shi wannan ah, nan yana zuwa yana shafi yana tafsir sa'annan kuma akwai tafsir wannan karfe ah, a nan karfe biyu kenan bi ma'ana a Najeriya a Najeriya karfe takwas kenan na baban mu shek na shek eh, eh, maula mu shek eh, dahir asu shek dahir ah, Usman Bauchi ajiya mai nasarar sannan ku da zuwa na maula mu shek dahir Usman Bauchi wannan yana zuwa karfe ah, bi ma'ana ga gabanin ayi Eh, sunan shi nan maghrib kenan na shakman nasara ado musa kuma yana zuwa karfe tara eh, karfe takwas insha Allah haka kuma na shek burhanuddin shi ma yana zuwa karfe ah, karfe tara na shek burhanuddin sanan ah, bayan haka da safe kowane safe in Allah ya yarda karfe goma na safiya ah, za mu sa kuma tafsirin shak ah, malam musa yusuf asadu sunna shi ma insha Allah kowane karfe goma na safiya shi ma za mu gana shi nan bayan haka kuma akwai shek awwalu zaki shi ma in Allah da shi ma kan masoya za ku ga shi ma tafsiran da yake yi insha Allah Allah ya sa mu ji mu yi aiki da ita Allah ya sa mu ji mu yi aiki da ita to jama'a insha Allah za mu sauka zuwa anjima nan da wani minti goma na Sheikh Malam Musa Yusuf Asadi Sunna <clears throat> zai fara kuma insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.